yarinyar na kasar pakistan da 'yan taliban suka zaba haka da ake kira malala yusuf ta alƙawarin tallafa ilimin ƙananan mata a tarayyar najeriya malala yusuf ne ta bayyana hakan ne lokacin da ta ziyarci jihar borno a jiya don zazanta al'umman jihar game da abin da ke faruwa malala yusuf ɗin da ya ce ta damu kwarai game da irin abubuwan da ke faruwa a wannan shiya musamman ma in irin wannan hare-hare da akan kai kan jama'a da kuma matsalolin da ake fuskanta na kuma baya wajen harkar ilimi. Um, and Nigeria unfortunately has been the country which has the most number of children out of school. school. And I want to make sure that my brothers and sisters in Nigeria are not neglect neglected from this basic Ta ce abin takaici tarayyar Najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da ke fama da matsalar rashin zuwa makarantar yara. Saboda haka zan tabbatar muku yan uwana ba za mu yi watsi da Najeriya wajen ba da tamu gudumawa na garin cewa waɗannan yara sun samu ilimi. So Ta ce na zo nan don ima yan uwana magana game da batun ilimin zamani wanda shine zai taimaka rayuwarsu da ma rayuwar 'yan Najeriya baki ɗaya. and we are here to support you and to, to stand together with you in life. This is um, a fight for all of us. Uh, girls all around the world, they are my sisters, and I keep on fighting for them. So I'm here to stand with my sisters here and ta ce mun zo ne don mu taimaka muku wannan yaƙi ne mu a faɗin duniya don yan uwana ne mata saboda haka dole in ci gaba tsayawa na tabbatar da cewa sun samu wannan ilimi za mu yi kokarin mu aiki da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu don ganin cewa ne taimaka waɗannan yan uwan nawa yayin da yake mai da jawabi gwamnan jihar Borno honar Kashi Shatima ya ce Malala abun koyi ne kwarai musamman ma ganin yadda ta zajirce wajen haɓaka harkokin ilimin mata. education is a repeatedly is the greatest game changer generation is already can be a celebrated icon. And Ya ce batun ilimi abu ne da ke canza rayuwar mutum baki daya. A cikin zamani guda za ka iya ganin dan talaka ya zama wani abun nuni wanda dukkanin mu biyu a nan mun isa abun misali. Don haka ilimi ta ce turban ci gaban al'umma kowane irin al'umma a duniya. And for us in northern Nigeria we have no option actually we have no option to of ya ce kamar mu a nan arewacin najeriya ba mu da wani zabi illa mu sa jari cikin harkan ilimi ga 'ya'yanmu da matasanmu baki daya musamman batun ilimin harkokin 'ya'ya mata is And this is why again child education is vitally important. Ya ce yanzu akwai kusan yara miliyan tara da basa zuwa makaranta a arewacin Najeriya. Ya ce miliyan tara ya kai yawan wani karamin ƙasa. Wannan shi yasa batun ilimin 'yan mata ke da muhimmanci gare mu kuma za mu ci gaba da haɓaka wannan batun harkar ilimin a duk inda muka samu kanmu. Children because of our access to Western education, I will be a Quranic scholar somewhere. taking in ce in ba dan damar da na samu na ilimin zamani ba da ina nan watakila ina koyar da karatun allo ko kuma ina na ƙauyen ganza ina kiwon awaki amma wannan ilimin zamani ne ba mu dama muka zama abin da muka zama a cewar gwamna kashin shatiman haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya